وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اخلص لنا أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا أما بعد فأحييكم جميعا بالتحية الإسلامية الخالدة تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته بايان قديقة الله سبحانه وتعالى دكما يبوغ النبي نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة مدسكي سادوا أولا تيبيا من البركة wannan cibiya ta agga islamic center a nan dogire jimeta yola domin ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda muka saba yi a wannan lokacin yau insha Allah za mu tashi a cikin suratul baqara aya ta 124 sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh ibrahim بسم الله barakallahu fik to wannan ita ce aya ta 124 a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yace wa Ibrahim ibrahima rabbuhu ka tunatar da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi Ibrahim jarabawa ka ba su labarin jarabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bawansa annabi Ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim da jarabawa daban-daban shi yasa ya ce bi kalimatin Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim bi kalimatin da wasu umurni kalimat huna bi ma'ana awamir Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu umurni da wasu shari'o'i fa'atammahunna sai annabi Ibrahim ya cika waɗannan umarni ya cika waɗannan shari'o'i da Allah ya shar'anta masa ya cika su baki ɗaya ba a samu feluwa ba duk gaba ya cika saboda haka sai Allah ya yabe shi akan wannan Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa annabi Ibrahim shine wanda ya cika umurnin da Allah ya bashi duk wani umurnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi Ibrahim to hakika annabi Ibrahim ya cika wannan umurnin ya aikata su baki daya to bayan ya aikata to sai Allah ya yi masa wani tukunci sai Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama lallai ni zan sanya ka ka zama shugaba ga mutane za ka zama shugaban mutanen duniya baki ɗaya ka zama abin koyi a gare su ka zama abin koyi ga duniya baki ɗaya ya kai annabi ibrahim Ƙara sai annabi ibrahim ya ce wa min dhurriyyati ya allah ka sanya wannan shugabancin a cikin zuriya ta ma a cikin ƴaƴana da jikokina su ma ka ba su irin wannan shugabancin da ka bani sai Allah ya ce amma ba kowa da kowa zai samu ba wasu ba za su samu ba wasu za su samu a cikin zuriyan kaɗin suwaye ba za su samu ba sai Allah ya ce ƙala sai Allah ya ce la yanalu ahdi zalimi azzalimai ba za su samu alkawari na ba azzalimai su ne kafirai to su ba za su samu alkawari na ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala su ba zan sanya su zama shugabanni ga mutane ba wanda zan sanya ya zama shugaba ga mutane dole ya zamanto ya yi imani da ni ya yadda da ni sannan kuma ya kasance zai yi mini biyayya cikin abin da zan umurce shi ko zan hana shi saboda haka al-imam ibn kathirin a cikin littafin tafsirinsa tafsirul qur'ani al sai ya ce yaqulu ta'ala munabbihan ala sharafi ibrahim ibn kathirin rahimahullah ce a wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana falala da daraja da girma na annabi ibrahim salam lallai allah ya bashi falala ya bashi girma ya bashi daraja shi annabi ibrahim salam wa anna allaha ja'alahu imama daga cikin falalan da allah ya yi masa allah ya sanya shi ya zama shugaba ya zama abun koyi ga mutane imaman linnas ya zama abun koyi ga mutane yuktada bihi fi tauhid za a yi koyi da shi wajen tauhidi wajen kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala za a yi koyi da shi a cikin wannan ya ce hina kama bima ma kallafahullahu ta'ala bihi domin shi annabi Ibrahim alaihi salam ya aikata duk abin da Allah ya wajabta masa duk abin da Allah ya ɗora masa min al wan nawahi na umurni da hani abin da Allah ya ce yayi yayi abin da Allah ya hana shi ya hana ya siffantu da waɗannan sifofi guda biyu duk abin da Allah ya ce yi tuni ya riga ya yi abin da Allah ya ce bari ya riga ya bari alaihi salam saboda haka sai al-Imam Ibn Kathir yace wadhkur ya Muhammad kenan fasaran ayan shine tuna musu ya kai annabi Muhammad ka ba su labari suwaye ka ba da labari li haula'il mushrikin ka ba wa mushrikai labari labarin annabi ibrahim mushirkai a wancan lokacin su ne maguzawa na garin makka kafiran makka to ya kai annabi muhammad ka ba wa kafiran makka da kuma sauran kafiran duniya baki ɗaya musamman ahlul kitab yahudu da nasara to ka ba su labari wani labari uzkur li ha'ula'i ibtila'a allahi ibrahim wato ka ba su labarin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim hakika Allah ya masa manya-manyan jarabawa kuma annabi Ibrahim ya ci wannan jarabawa ya cika umarnin da Allah ya bashi saboda haka ya ci jarabawa ɗari bisa ɗari shi yasa a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Ibrahim misali Allah ya ce masa inna ibrahima kana umma lallai annabi ibrahim ya kasance shi kadai al'umma ce wato shi kadai fa shi annabi ibrahim shi kadai daidai yake da jama'a masu yawa sannan qanitan shi mai yawan da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi annabi ibrahim hanifan sannan mai karkatar da wato jikinsa ko yanayinsa ko ɗabi'unsa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. duk inda Allah ya karkata shi zai karkata zuwa gare shi ba zai yi wa Allah tawaye ko taurin kai ba sannan walam ya minal mushrikin baya cikin mushrikai shi annabi Ibrahim yana cikin musulmai kenan wato cikakken musulmi annabin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ci gaba da yabon annabi Ibrahim yace shakiran li an'umi shi annabi ibrahim mai godiya ne ga ni'imomin da allah ya yi masa wahadahu ila siratin mustaqim sannan allah ya shirya da annabi ibrahim zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya ita ce hanyar tafiyar aljanna sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atainahu fi duniya hasana haƙiƙa mun bawa annabi ibrahim kyakkyawan kyawawan duniya duk wani abu mai kyawa duniya tuni mun riga mun bawa annabi ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma sannan shi annabi ibrahim a lahira yana cikin salihan bayi yana cikin mutanen kirki na gartartu masu biyayya ga allah to bayan allah ya yabi annabi ibrahim to sai allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga annabinsa annabi muhammad cewa ya yi koyi da annabi ibrahim ɗin sannan kuma da sauran musulmi baki ɗaya su yi koyi da annabi ibrahim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifa sannan sai muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai ka bi addinin annabi ibrahim wanda annabi ibrahim din ya kasance hanifan mai karkata al'amuransa zuwa ga allah mai miƙa wuya zuwa ga allah wa ma kana minal mushrikin sannan kuma bai kasance cikin mushrikai ba shi annabi ibrahim a wata aya ma Allah ya yabi annabi ibrahim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace masa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin ka ce musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa allah ya riga ya shiryar da kai zuwa ga tafarki ko hanya miƙaƙƙiya wacce za ta kai aljanna idan kana son ka san hanyar da zai kai ka aljanna to gashi nan dinan shi shine miƙaƙƙin addini menene miƙaƙƙin addini Ya ce millata ibrahim shine addinin annabi ibrahim alaihi salam shine musulunci wanda shi annabi ibrahim ya kasance mai karkata al'amuransa zuwa ga allah sannan kuma baya cikin mushrikai a wata aya ma allah ya bi annabi ibrahim ya ce ma kana ibrahim yahudiya shi annabi ibrahim ba ba yahudi ba dalilin saukan wannan ayan yahudawa suna yin ƙarya suka ce suna bin addinin annabi ibrahim ai annabi ibrahim nasu ne wato shi annabi ibrahim yana da farin jini galibi za ka samu annabawa to waɗanda ba sa eh, wannan ba sa cikin jama'ansa za ka samu suna adawa da shi za ka samu yahudawa suna adawa da nasara za ka samu nasara suna adawa da yahudawa to shi kuma annabi ibrahim sai allah ya ba shi farin jini kowane bangare suna son shi da yahudawan da kiristocin kowa kowa yana cewa annabi ibrahim nashi yahudawa suka ce annabi ibrahim namu ne su ma nasara suka ce annabi ibrahim namu ne sai allah ya ce musu dukan su ƙarya suke yi sai allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan ai annabi ibrahim ba ba yahude ba ne ba addinin yahudanci yake yi ba wala nasraniyan kuma ba addinin nasaranci yake yi ba yaya yake walakin kana hanifan sai dai shi annabi ibrahim ya kasance mai miƙa wuya zuwa ga allah mai karkata al'amuransa zuwa ga allah musliman sannan mai miƙa wuya zuwa ga allah musulmi ne mai miƙa wuya ga allah subhanahu wa ta'ala sai inda allah ya ja shi in an ce ka sallama wuyanka ka miƙa wuya mai kenan ake nufi wana sai ta inda aka ja ka wana ya miƙa wa allah wuyansa sai abinda da allah ya ga dama zai yi in allah ya ce yi ta nan sai ya yi ta nan allah ya ce yi ta can ya yi ta can wa ma kana min al-mushriki baya take mushriki ana ta maimaitawa wato wannan sai nuna maka hatsarin shirka kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna aulan nas bi Ibrahim waɗanda suka fi cancanta ga annabi Ibrahim tunda waɗancan sun ce annabi Ibrahim nasu ne su Yahudawa Allah ya ce ba haka bane nasara ma suka ce annabi Ibrahim nasu ne Allah ya ce ba haka bane to annabi ibrahim na waye sai Allah ya faɗa mana yace inna aulan nasi bi ibrahim waɗanda suka fi cancanta su zama jama'an annabi ibrahim to su ne na taba'uhu su ne waɗanda suka bi addininsa menene addininsa musulunci mi ƙauya zuwa ga Allah sai abinda Allah ya ce a yi shi za a yi sai abinda Allah ya ce a bari sai a bari sannan wanda ya fi tantanta kuma wa hadhan nabi da kuma wannan annabin to shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walladina amanu da kuma waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahu waliyul mu'minin lallai Allah masoyin masu imani ne to saboda haka waɗanda suke tare da annabi Ibrahim to su ne annabi Muhammad da kuma waɗanda suka yi imani da annabawa suka bi su bisa wato aikata nagartattun ayyuka da kuma nisantan miyagun ayyuka to al-imam ibn kathir wajen fassara lallai Allah ya umurci annabi Ibrahim da wasu umurni to menene umurnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim har ma annabi Ibrahim ya ci wannan jarabawa menene to sai al-imam ibn kathir yace wa qad ihtulifa fi tafsir al-kalimat malamai sun ƙara wa juna sani dangane da kalmomin da annabi ibrahim ya jarabci annabi ibrahim kalmomin da allah ya jarabci annabi ibrahim ma'ana umarnin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi ibrahim har annabi ibrahim ya ci wannan jarabawa menene waɗannan umarni to abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma riwayoyi sun bambanta daga gare shi dangane da menene Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim ya aikata har Allah ya yi masa wannan kirari ya yi masa wannan yabon kuma ya umurci shugaban halittu gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa yayi koyi da shi lalle yayi koyi da annabi Ibrahim to riwaya ta farko daga Abdullahi ibn Abbas cewa Allah ya jarabci annabi Ibrahim da manasik wato ayyuka na aikin haji Allah ya jarumce shi da wasu aikace-aikace da ake yi a aikin haji kamar yadda wata riwayan ta zo daga abdullahi ibn abbas din an fassara wato abin da ake nufi to sai abdullahi ibn abbas ya ce ashirin allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi ibrahim da abubuwa ne guda goma abubuwa guda goma ya ce sittun fil insan abubuwa guda shida kam sun shafi dan adam ya ce wa arba'un fil mashahir guda hudu kuma sun danganci aikin haji abubuwa guda hudu sun shafi aikin haji sannan abubuwa guda shida kuma suna da alaƙa da ɗan adam to sai ya ce Lati latifin insan waɗanda suka shafi ɗan adam abubuwa guda shida da aka jarabci annabi ibrahim da su ya ce abu na ɗaya halkul ana aske gashin mara allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi ibrahim ya aske gashin mara domin aske shi tsafta ne sannan wa natful ibid da kuma tuge gashin hamata to wanda tugewa zai ba shi wahala to ya aske domin abin da ake bukata shine tsafta gusar da shi shine ake bukata idan tugewa zai ba da wahala to sai a aske shi gashin hamata da kuma gashin mara sannan ya ce wal khitan da kuma yin kaciya annabi ibrahim shine ya fara yin kaciya a tarihin dan adam gaba daya a tarihin dan adam to annabi ibrahim shi ne ya fara waɗannan abubuwan shine mutum na farko yin kaciya aske gashin mara aske gashin amata. sannan abu na gaba wa taklimun adfar da kuma yanke farce yanke kumba sannan abu na gaba wa kasu shari da kuma aske gashin gashin gashin baki ko to gashin baki to da aske gashin baki shine abu na gaba a aske gashin baki sai kuma a bar gemu domin waɗanda ba musulmi ba suna barin gashin baki to shi kenan sai musulmi kuma aka ce to shi kuma ya aske gashin bakin ya bar mu. to abu na gaba kuma yin aswaki yin aswaki shine goge haƙori ko baki goge baki sannan abu na gaba ya ce wa ghuslu yawmil juma'a da kuma yin wanka ranar juma'a da kuma sauran kwanaki to ya ce waɗannan sun shafi 'yan adam to ya akwai kuma guda hudu su kuma sun shafi aikin hajji ne na ɗaya shine yin ɗawafi ɗawafi na aikin hajji sannan kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan sai jifa a filin jifa sannan sai ɗawaful ifada shine ɗawafi na aikin hajji to waɗannan su ne waɗanda suka shafi aikin hajji to hakika annabi ibrahim ya cika waɗannan umarnin gaba ɗaya ya cika su to ya zo a wani riwaya na abdullahi ibn abbas din kuma cewa allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi ne da abubuwa guda biyar da abubuwa guda biyar ya ce ibtalahu allahu bi allah ya jarabce shi da yin tsarki ya ce tsarkin nan kuma ya ce hamsun fil ra'as akwai guda biyar da suka shafi kai ya ce wa hamsun fil jasad guda biyar kuma sun shafi gangan jiki to in ka hada lissafi shi ma zai baka guda goma din kenan zai baka guda goma ya ce biyar kam suna da alaka da tsarki biyar kuma suna da alaka da gangan jiki to ya ce amma latifin ra'as waɗanda suka shafi kai ya ce kasu shari shine aske gashin baki sannan walmabmaba da kurkuren baki walistin sha da shaƙa ruwa din nan musamman in an tashi daga bacci to ana buƙatan ka shaƙa ruwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan in kana bacci zai zo ya shiga ramukan hancinka sai ya kunta wajen to shi yasa sai annabi ya ce to in kun tashi daga bacci to ku shaƙa ruwa a ramukan hancinku idan kana son ka duba wannan ka duba musnad na imamu ahmad sannan kuma ka duba sahihul bukhari ka duba sahih muslim a cikin sahihul bukhari ka duba hadisi na 3295 a cikin muslim hadisi na 2000 afwan a cikin muslim hadisi na 238 hadisin abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza stayqadha ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya farka daga bacci to ga umarni daga annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka farka daga bacci to bayan ka yi addu'an farkawa daga bacci shine alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur to ka yi addu'an farkawa daga bacci to akwai umurni na biyu shine falyastanthir thalatha marrat annabi ya ce to ya shaƙa ruwa ya face so uku a hancinsa eh, kamin ya faɗi shagarin ya wanke hannu domin annabi ya ce in ka tashi daga bacci to ka wanke hannayenka domin baka san a ina ne hannayen su baka wani ba kila sun shiga dubura ko sun tafi wani wuri kai baka sani ba kila bera ya zo ya ya abin nan ya ya ta tahugo hausan ya gizuwa tahi ya lashe ko ya lashe yauwa kila bera ya zo ya lashe hannunka baka sani ba kuma akwai cutan bera ko to kaga sai annabi ya karantar da mu yace to in ka tashi daga bacci ka je ka wanke hannayen tukuna in ka wanke hannayen ya ce sai ka ɗebo ruwa sai ka shaƙa sai ka face ya ce talata marra so uku me yasa sai annabi ya ce fa inna shaytana yabitu ala domin shaitan yana zuwa ya kwana a ramukan hancin ne ya zo ya kwana nan ne gidan shi to saboda haka in ka tashi daga bacci wanke hannayenka bayan ka wanke hannayenka sai ka shaƙa ka face ka kurkura baki shikenan inda za ka iya ma to alwala za ka yi ka yi alwala to in ba za ka iya yin alwala ba to mafi karanci ka wanke hannayen ka shaƙa ka face ka kurkura baki to kaga wannan shine madmada to sannan abu na biyu yace wasiwak da yin aswaki shine goge baki annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah a wani riwaya ma'a kulli wudu' annabi ce in ba don kada in takurawa al'ummata ba in ba don kada in wahal da su to da na umurce su da yin aswaki shine goge baki duk lokacin da za a yi alwala a wani riwaya duk lokacin da za a yi sallah kamin a yi sallah ko kuma kamin a yi alwala annabi ce da sai na ce lallai sai an goge haƙora to amma ina gudun kada ya zama na takurawa al'ummata to shi yasa ban ba da umurni na tilas ba abun da ya taƙaita a akan mustahabi wanda yayi zai samu lada wanda kuma bai yi ba yayi hasaran lada amma bai yi laifi ba yace abu na gaba yace wa farqur ras da kuma tatse abin nan kai gashin ka kada ka bar shi wato baka tatse shi ba lallai ka yi kumin na kanka yace akwai abu guda biyar kuma da suke da alaƙa da gangan jiki yace taqlimul azafir shine yanke kumba ko wato harce sannan aske gashin hamata sannan yin kaciya sannan tuge gashin wato hamata sannan yace da kuma yin tsarki a lokacin da aka yi bayan gari ko aka yi fitsari ya da an yi fitsari to a je a wanke wurin da ruwa haka idan an yi bayan gari ma a wanke wurin da ruwa saboda haka wannan sai ya nuna mana kenan mutum na farko da aka samu ya yi waɗannan tsafta to shine mutum na farko shine annabi ibrahim alaihi salam saboda haka ana umurta musulmai kenan su yi koyi da annabi ibrahim su aikata waɗannan abubuwa sannan ya zo a wani riwaya wanda ya zo a cikin sahih muslim sahih muslim idan za ka duba cikin sahih muslim ka duba hadisi na 261 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da nana aisha ta ruwaito ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirin min alfitra abubuwa guda goma suna cikin sunna sunna wanda aka gaje shi tun daga annabi ibrahim alaihi salam har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama waɗannan abubuwan suna cikin sunna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abu na ɗaya ya ce ƙasu shari aske gashin baki wannan abu na ɗaya kenan gashin baki a aske shi ko kuma a rage ko a aske ko a rage akwai abu na biyu ya ce ifa'ul lihiya barin gemu ka bar gemu kada ka aske shi annabi ya hana aske gemu in babu larura in akwai larura kai dan sanda ne kai kai soja to an hana ka barin gemu to shikenan ya zama larura amma in ba haka ba to kar ka aske gemu a cikin musnad na Imam ahmad hadisi na dari da da takwas annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kamar da abu hurairah ya sai annabi ya ce jubbu shawari wa a'fu liha wa khalifu majus annabi ta juzzu shawari ku aske gashin bakin nan kada ku bar gashin baki kamar yahudawa dogaye dogaye yana shan ruwa gashin baki shima yana shan ruwa za ka ga idan gashin baki ya yawa to idan ana shan ruwa ko a kofi ko a kwano gashin bakin ya shiga cikin ruwan to shi yasa sai annabi ya ce to juzzu shawari ku aske gashin bakin nan ko kuma ku rage shi sannan na biyu wa aful liha gemu kuma ku bar shi ku cika gemu khaliful majus ku saba ma waɗanda ba musulmai ba waɗanda ba musulmai ba suna barin gashin baki su aske gemu to ku kuma sai ku saba musu ku bar gemu ku aske gashin baki ko ku rage shi to wannan shine abu na biyu barin gemu abu na uku da na aisha ta ce annabi ya yin aswaki sannan abu na gaba ya ce shaƙa ruwa sannan sai yanke ƙumba sannan kuma abu na gaba ya ce shi ne gusar da duk wani ƙazanta da ke jikin mutum duk inda ƙazanta zai je ya ɓoye a wanke wuri eh, galibi ƙazanta yana ɓoyuwa a wurin da yake da tattara-tattara to a bibiye tattara na jiki a gusar da ƙazantar da ke ciki duka sannan abu na gaba ya ce tuge gashin baki ko aske shi sannan da aske gashi mara sannan da yin tsarki a duk lokacin da mutum ya yi bayan gari ko ya fitsari to wannan yana cikin sahih muslim akwai wanda yake cikin sahih muslim da sahih bukhari kuma yanzu makamancinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfitratu khamsun abubuwa guda biyar suna cikin sunna abu na ɗaya yin kaciya abu na biyu aske gashin mara abu na gaba aske gashin baki sannan yanke kumba sannan sai tuge gashin hamata wannan yana cikin sahih muslim a cikin sahih muslim to saboda haka wannan sai nuna kenan musulunci yana bukatan tsafta musulunci yana bukatan tsafta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annadafatu min al-iman tsafta yana cikin imani waɗannan abubuwan duka kawar da su yana daga cikin tsafta to shi yasa musulunci ya karanta da musulmai wato su kula da tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam yace annadafatu min al-iman lalle tsafta yana cikin imani a wani riwaya yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau to lallai tsafta abu ne mai kyau a wani riwaya wanda ya zo a ibn abbas ne har yanzu dama ya ce mana akwai riwayoyi da yawa to wata riwaya ta ibn abbas din radiyallahu anhu ya ce ya bi hada dini ahadun kama bihi kullahu illa ibrahim abdullahi ibn abbas ya ce a cikin wato bil adama gaba daya ana nau'i na dan adam gaba daya babu wanda aka yi masa jarabawa kuma ya ci jarabawan gaba daya sai annabi ibrahim duk abin da Allah ya ce yi ya yi duk abin da Allah ya ce bari ya bari shi yasa ya samu shaida daga wajen Allah Allah ya shi shaida kamar yadda muka karanta da azu Allah ya ce wa ibrahim alladhi waffa annabi ibrahim shine wanda ya cika umurnin da Allah ya yi masa to shi yasa ya zama abun koyi ya zama abun koyi to sai al-imam ibn kathirin rahimahullah yace qultu lahu wa mal kalimatu allati ubtuliya biha ibrahim wanda ya ya ruwaito hadisi ne daga abdullahi ibn abbas yake tambaya abdullahi ibn abbas lokacin da abdullahi ibn abbas ya faɗi wannan magana cewa babu wanda aka yi masa jarabawa kuma ya ci jarabawan gaba daya sai annabi ibrahim to sai almajirin abdullahi ibn abbas din ya tambayi abdullahi ibn abbas wannan almajirin shine ikrima ikrima yana cikin tabi'ai sai tambayi abdullahi ibn abbas sai ce to menene abinda allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi ibrahim din yace masa abubuwa guda talatin ne ya ce al'islamu salafuna sahman musulunci yana da kibiyoyi guda talatin kibiyoyi musulunci yana da kibiya kibiya har guda talatin ya ce za ka samu guda goma a cikin farko-farkon suratu al-mu'minun farko-farkon suratu al-mu'minun za ka samu guda goma abinda aka umurci wato musulmi abubuwa guda goma a farko-farkon suratu al-mu'minun to yace kamin nan kuma akwai wasu umarni kuma za ka samu a cikin suratu tauba yace wasu kuma za ka samu a cikin suratu al-ma'arij to bari mu karanta wanda lokaci ya ba mu karantawa mu fara da wanda ya zuwa cikin suratu at-tauba idan lokaci ya ba mu kuma mu kara na suratu al-mu'minun sannan al ma'arij sannan sai al ahzab ya ce abubuwa guda talatin ana son kowane musulmi ya yi koyi da su tun mu fara da na suratu at-tauba ka duba suratu at-tauba aya ta ɗari da goma sha biyu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce at-ta'ibun al-abidun mutanen kirki to su ne at-ta'ibun masu yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sai koya maka ya kai musulmi ka yawaita tuba zuwa ga Allah wannan abu na ɗaya kenan ka yawaita tuba zuwa ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama shi da kanshi wanda Allah ya gafarta masa zunubansa wanda yayi da wanda zai yi duka Allah ya gafarta inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allah liyaghfira Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya ce hakika mun yi maka babban budi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah yana sanar da kai cewa ya gafarta maka abin da ka yi da abin da za ka yi in kana son ka yi Allah ya gafarta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra duk da wannan duk da cewa Allah ya gafarta mini abin da nayi da abin da zan yi in zan yi to amma duk da haka ina neman tuba ina neman gafara zuwa ga Allah a kowane rana sau ɗari to kai kuma da kake aikata laifi ila ba ka yi so daya to wannan sai nuna maka kenan lallai mu yawaita tuba to kalma ta farko kenan at-ta'ibun mu yawaita tuba zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku masu imani lallai ku tuba zuwa ga Allah gaba ku idan kun tuban nan lallai za ku samu babban rabo shine Allah zai sa ku a gidan aljanna eh za ka samu alfalah in ka tuba Allah zai karbi tubanka kuma zai saka aljanna to abu na daya ka yawaita tuba ka yawaita istighfari sannan al'abidun abu na biyu al'abidun yawaita bauta ya zama bautanka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zama baka da wani abun bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana daga cikin sifofi na mutanen kirki har yanzu yace alhamidun masu yawan godewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka yawaita godewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za fara ka ce bismillah in ka gama ka ce alhamdulillah ka yawaita fadin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shi yasa nabi yace kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi ko su kalmo mi guda biyu masu saukin fada a harshe masu kuma nauyaya mizani a ranar tashin kiyama to shine kace subhanallah walhamdulillah fa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga daga cikin su akwai wa Allah to akwai sifa na gaba shine as-sa'ihun masu tafsiri suka ce as-sa'ihun ma'anansa as-sa'imun masu yawaita azumi lallai kai kokari ka yawaita azumi eh azumin farilla azumin nafila ka duba cikin azumin nafila wanne ne zaka iya yi sannan abu na gaba arraki'un abu na gaba arraki'un ka zama kana sallah kana cika ruku'i arraki'un masu cika ruku'i abinda ake nufi a nan shine sallah ka siffantu da sifa na yin sallah kuma sai aka zaɓi wani abu mai muhimmanci a sallah sai aka zaɓi ruku'i to kenan ka cika ruku'i sannan as-sajidun masu cika sujada lallai ka yi sallah mai kyau ka kawo farillan sallah duka farillan sallah baki ɗaya ka kawo ka cika ruku'i ka cika sujada duka farillan sallah ka kawo su sannan akwai sifa na gaba al'amiru na bil ma'ruf masu umurni da kyakkyawan aiki kai umurni da kyakkyawan aiki huna anil munkar sannan kuma suna hana mummunan aiki ka ba da shawara a yi abu mai kyau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 sai ka hana da ƙarfi a gidanka ana abu mara kyau ka hana da ƙarfi a inda kake da ikon hanawa to ka hana da ƙarfi a inda baka da iko to ka yi magana da baki idan baka iya yin magana da baki to ka ƙi abun a zuciya to mafi ƙarancin abin da za ka yi kenan lokacin da ka ga abu mara kyau mafi ƙaranci shine ka ƙi shi a zuciyanka sannan abu na gaba sai ya ce wal hafizuna li hududillah sannan kuma musulmai na kirki su ne masu kiyaye dokokin Allah in Allah ya ce yi za su yi Allah ya ce bari za su bari daga ƙarshe sai Allah ya ce wa bashiril mu'mini ka yi wa masu imani bushara da aljanna wannan sai ya nuna kenan wanda ya yi waɗannan abubuwan to aljanna ta tabbata a gare shi duk wanda ya yi waɗannan sifofin to Allah ya siffanta shi cewa zai shiga aljanna duk wanda ya siffanta da waɗannan sifofin kamar yadda makamantansu yana na a cikin suratu al sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad aflaha al-mu'minun muminai sun samu babban rabo za su shiga gidan aljanna to amma su wane ne muminai din nan sai Allah ya fassara alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a sallansu suna yin khushu'i in ya zo sallah to hankalinsa yana cikin sallah in yana sallah baya waigawa yana kallace kallace yana sosai sosai baya yin wannan zuciyansa ba ta yawo a duniya zuciyansa tana tare da Allah yana tuna cewa ga Allah a gabansa yana tuna cewa ga Allah a gabansa ga mala'ikan mutuwa a bayansa yana jira ya idar da sallan nan ya ɗauki ransa idan kana sallah kana tuna cewa ga Allah a gaban kai ga mala'ika mutuwa kuma a bayan ka yana jira yalla idan da sallah da wuri wuri za a zare ranka kaga za ka yi sallah mai kyau ai sannan kuma ga aljanna ta bangaren dama idan ya yi sallah mai kyau ga kuma wuta ta bangaren hagu idan bai yi sallah mai kyau ba sannan ga kafafuwansa na kan siradi zai sallake siradi siradi kuma kasansa wutan jahannama ne to kenan abin da ake so kana sallah kana tuna al'amura na lahira kada kai kana sallah kana tunanin al'amura na duniya a a kamar yadda al-Imam al akhdar yace idan ataita ila salah farrif qalbaka an ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlak alladhi tusalli bi wajhi al-Imam al akhdar rahimahullah yace idan ka zo yin sallah to ka kakkabe zuciyanka daga duniya ka cire zuciyanka daga duniya da al'amura na duniya duk ka cire zuciyanka daga wannan ka miƙa zuciyanka zuwa ga Allah wanda kake sallah domin shi ya zama kana tuna Allah ne a gabanka domin annabi ya ce al-musalli yunaji rabba shi mai sallah yana ganawa da Allah in ka je kana ganawa da shugaban ƙasa hankalinka zai je wani wuri kaga hankalinka yana tare da shugaban kasa ba ko yana tare da shugaban kasa ba za ka ɗauko waya kana dannawa kana ganawa da shugaban kasa ko mu dauko wani misali kana ganawa da gwamna mai girma gwamna kana ganawa da mai girma gwamna misali kaga za ka ba shi hankalinka to yaya kuma kana sallah hankalinka baya cikin sallah walillahi almathalul a'la wannan sai nuna maka idan kana sallan nan dole a samu khushu'i a samu natsuwa a samu mai da hankali da tara hankali a cikin sallah saboda haka kai sallah kana mai mai da hankali a cikin sallan nan idan shaidan ya kawo maka dole shaidan zai kawo ka shaidan zai kawo maka tunani annabi ce idan ɗayan ku ya zo sallah to shaidan zai kawo masa wasu abubuwa to lokacin da shaidan ya kawo maka wasu abubuwa na duniya sai ka tunkuɗe su ka kore su duk abin da ya kawo maka sai ka kore shi haka za ka yi ta faɗa da shi har ka idar da sallah kada ka zama risiba duk abin da ya kawo maka kana ta karba kana ta karba to kada ka yi haka lallai ka natsu ka yi khushu'i a cikin sallanka to abu na gaba yace walladina hum anil lahwi mu'ridun mu'minai na ƙwarai waɗanda za su shiga aljannan nan su ne masu kau da kai daga lahu shine ya tsatsiyar magana magana da bata da fa'ida musamman kuma idan ya kasance akwai laifi a ciki gulma ne ƙarya ne zantutuka na batsa ne to mutumin kirki mumini yana kaucewa wannan sannan sai Allah ya ce walladina hum lizzakati fa'ilun muminai na ƙwarai dinnan su ne masu ba da zakkan dukiyansu in dukiyan ta kai nisabi in dukiyan ka ta kai nisabi to lallai ka ba da zakka in kana son shigan aljanna ka sannan abu na gaba ya ce walladina hum li furujihim hafizun muminai na ƙwarai su ne waɗanda suke kiyaye farjinsu suke kiyaye al'auransu ba za su bari wani ya kalla ba sannan ba za su kai al'auran din ba sai inda ya halatta sai Allah ya ce illa ala azwajihim ba sa kai al'auransu sai ga matansu aw ma ma malakat aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da daman su ya mallaka shine yangi fa innahum ghayru malumin to anan gurin kam in sun biya bukatansu wajen matansu ko su. to ba za a zarge su ba ba za a ce sun yi laifi ba sai Allah ya ce man ibtaga wara adalik duk wanda ya samu wani hanya na biyan bukatansa wanda ba wannan ba ba matansa ba ba baiwarsa ba Allah ya ce fa ulaika mul adun to waɗannan su ne waɗanda suka tsallaka iyakar Allah Allah ya sa musu iyaka ya sa musu iyaka sun tsallaka iyaka na Allah Allah ya ce tsaya nan matanka ko baiwarka to duk wanda yake biyan bukata ba ta nan ba Allah ya ce wannan to ya tsallaka dokar Allah ya yi wa Allah laifi sana abu na gaba sai ya ce walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un musulmai muminai na kwarai su ne waɗanda suke kiyaye amana ba sa cin amana sannan kuma suna kiyaye alkawari in sun yi alkawari ba sa sabawa Lallai in kai alkawari to ka cika in baka cika ba ranar tashin alkiyama sai Allah ya kama ka Allah ya ce aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari domin alkawari abin yi wa tambaya ne ranar tashin alkiyama in ka san ba za ka iya cikawa ba tun farko kada ka dauka shikenan ka huta ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud Allah ya ce ya kuma masu imani ku cika alkawari to shi yasa Allah ya yabi masu imani yace suna cika alkawari kuma suna kiyaye amana ba sa cin amana daga nan sai Allah ya ce walladina hum ala salatihim ko ala salawatihim yuhafidun muminai na kwarai waɗanda za su shiga aljanna su ne waɗanda suke kiyaye sallah suna yin sallah hankalin suna cikin sallah suna khushu'i a cikin sallah suna kawo rukunnan sallah sunonin sallah mustaban sallah kuma uwa uba suna yin sallah a cikin lokaci in maza tare da jama'a a masallaci suna kiyaye sallah sai Allah ya ce ula'ika humul warithun to waɗannan da muka faɗi sifofinsu to su ne waɗanda za su gaji aljanna su ne waɗanda za su shiga aljanna alladhina yarithuna alfirdaus su ne waɗanda za su gaji aljannan firdaus hum fiha khalidun idan suka shiga aljannan firdaus nan to za su dawwama a ciki ashe in ka sifantu da waɗannan sifofin to za ka tabbata dan aljanna aljanna ma na firdausi fa firdausu shine babban aljanna shine gidan aljanna mafi girma kololon gidan aljanna shine firdausi a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yake annabi sallallahu alaihi da sahabbansa a aljannan firdausi suke to sai Allah ya ce waɗanda suka kiyaye waɗannan sifofin da muka karanta to za su shiga aljannan firdausi su haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka za mu tsaya a nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah